Sheikh Sani Haya Jingir ya ce tun kafa kungiyar ta ɗau matakan kafa makarantu da jan hankalin jama'a wajen mahimmancin neman ilimi don kawar da jahilci da kuma bunƙasa zamantakewar alkhairi a tsakanin jama'a. Malamin ya ce al'umma ba za ta shiga halin ni'yasu ba matukar tana bin dokokin Allah da kuma hakan ke yin nasara ta hanyar ilimin sanin Allah. Muka yadda da mahimmancin ilimi, muka yadda da mahimmancin zaman lafiya. da sadaukar da kai da kaucewa dukkan farfagandar da za ta tsora mutum mutum muka iya zuwa da niyyar kuma mu bayar abin karfafa gwiwa ne na biyu ƙungiyar ta bunƙasa inda mun ciccika makarantun renon yara da na firamare da na sakandare da wanda muke ba da nce da diploma inda taliban sun fito suna nufin tafiya jami'a kuma mun fara ginin jami'a a jihar Bauchi a bana. Da yake karfafa mahimmancin ayyukan kungiyar na raya ilimi, Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid ya ce, kungiyar tana da makarantu a ko'ina a fadin tarayyar Najeriya, inda jama'a kawai na bukatar shiga ne don samun karatu. Saboda bukatar da ake da ita ta koda mutum mara ƙarfi ne a harkar rayuwa ta duniya zai iya sa ɗansa ko 'yarsa kuma ya yi karatu saboda ba a tsawwala kuɗin ba to irin wannan gidauniya da ake yi da irinta ne ake cike giɓin da ake samu wani lokaci ma hadda wasu karin gine-gine da ake a makarantun saboda bukata da ake da ita saboda haka wannan gidauniya tana da muhimmancin gaske saboda tsare-tsaren tafiyar waɗannan makaranti kamar yadda suke tafiya kowane lokaci mai masaukin baki a taron shugaban majalisar malamai na abuja sheikh ibrahim dugur ya ce aikin cibiyar ilimi ta kungiyar da ke abuja na ci gaba da gudana har kusan an kammala aikin ta na taba wa'azi na juma'a allah da ikonsa a sai akwai wata bayar allah da ta zo sallan juma'a din ta gayyaci mahaifinta cancanta suka zo suka dubi aikin sun ba da gudunmawa na miliyoyin ɗarurrukan nairori kusan ana ƙoƙarin rufe cibiyar ce don matakin farko wato ma'ana hawan farko da hawa na biyu da masallacin gaba ɗaya sufofinsu sun fito kuma ana ta kokarin aiki ba dare ba rana a karkashin jagorancin dr aliyu modibo umar wato dan buram na gombe tsohon ministan abuja kungiya tana sa nata jama'a har yanzu wanda ya bada kuɗin nan wallahi ba san kowa ya shi ba babban bako a taron kuma tsohon gwamnan jihar neja baban gida aliyu ya ce ba abin da jama'a za su bayar da ya zama ya yi kaɗan ta hanyar gudunmawa ko zuba jari ga raya ilimi kaman ka gina rija wani ya zo ya sha ruwan ka yi masallaci wani ya zo ya sallah to haka kuma in kai makaranta makaranta ka dubi mutane da yawa ka dubi kai ku kanku makarantun da kuka yi yau shekarun makarantun nan nawa ko primary ko secondary ko university saboda haka dole mu kara wa mutane kaimi mu kuma kira wa'annan attajirai tsakanin mu su gane cewa lallai ilimi ma hanyar kasuwanci ne mai kyau yanzu haka Jibris ta tura malamai birane da ƙauyuka har ma da wasu ƙasashe na Afirka ta yamma don gudanar da tafsirin watan Ramadan. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.